ce kake da ita har da zaka ci nan gaba sai na yi kuka an ɗau makudan kuɗi an baka an ɗau mota an baka sannan an baka aiki kuma babban matsayi duk a cikin kwanaki uku wannan abin ya faru yau saura kwana hudu a ɗaura aurenka da yarinyar da baku soyayya da ta kai sati guda ba sannan kuma wai a ce a cikin gidan mahaifinta za ku zauna wace irin rayuwa ce wannan to wai ma me yasa mahaifin nata bai ba ku wani gidan ba inda gaskiya ne saboda menene kuma dole sai ya zauna da ku a gida daya ya baka wani gidan mangas to ba haka na san masu kuɗi suna yi ba ina so in gaya maka lallai maganan nan da walaki gora a miyan mai gida ni fa da kake gani ban yadda da wannan auren jarin da zaka yi abinda nake so da kai ka je ka sake bincike mai tsanani akan yarinyan nan da kuma shi mahaifin nata ni dai ina ji a jikina akwai wani ɗaurin ɓoye a tsakaninsu mukutar kenan in banda cewa na san cewar kai amini na ne tun kuruciya da sai in ce to bakin ciki kake mu kuma ina so ka san wani abu duk binkicen da ya kamata a ce ni na yi to mahaifina ya yi ka ko ba da wata matsala ka ga malam lokacin arziki na ne don haka kai ma ka zo ka ci arziki ka bar arziki a Ka kaga ni yanzu ba ma wannan ba zuwa ne ɗauke ka karaka ni cikin kasuwar kwari in siyo shaddodi da gizinonin da za mu ɗinka ranar biki na za ka je ko ba za ka je ba ni na isa in ce ba za a yi bikin ka da ni ba mu je zuwa mahaukaci ya hau kura ai sai inda ta kai shi abokina ke mu je fa babban aiki ne ya kamata a ce in ninka kudin da nake aikin nan akan sa ninkin ba ninkinsa saboda yayi kaɗan wallahi ba ce ma ko dan na dan gwaguje kuma dan ji daɗi hajiya a jajirci ai kai duk abin da zaka taka zaka zauna sannan ki da zuwa yawa ga wata amma tun da zanen ke jiran zuwan kuma na ji Allah Allah sai ga ni wai dan Allah dan annabi kawata shi wannan wazirin naki kuddari yake ko wane ne kullun yana manne da ke kullun kuna tafi na nai na nai na nai tare da shi Hajiya duk wani shige da fice duk da ake na ga duk da ni ake Hajiya tana zuwa da ni kin san ni fi irin ta ne amma Hajiya dan wani abu da ake dan yi ba ake yi min Hajiya ne isa to ai bari in gaya maka wani abu wannan da kake gani Hajiyar kan ita ce take ta da lizamin harkar ita ce da mazajen karafan ita ya kamata a ce ka dinga yau bayani tana sakin ka ni yanzu ma ba na akawun namba ɗin in tura miki kuɗin nan ba ok sa 081 33 1111 ba shi na yanzu sake yi ok gashi ya shigo bari mu tafi ko a zauna ai ba mu gama ba haba dai sarauniyar bariki ai ke ma ke san akwai magana shi yasa na ce miki ma mu haɗa anan amma yana ganin kamar kin manci wani abu kin san fa anan na haɗu da Ahmad ba ka tunanin kuma ya zo ya tadda mu tare da ke <laughs> ke ma sanin ki ne kin sani komai nawa da tsari nake yin shi magana ma da nake miki yanzu a yanzu haka Ahmad yana can kamfani kuma na san ba zai taɓa dawowa ba sai nan da bangar ba Alhaji ya ce na faɗa miki iya tsawon rayuwarki da kika yi a bariki wahala kawai kika yi ina mai sanar miki da cewa yanzu ne zaki samu irin kuɗin da baki taɓa samu ba da zarar kin gama yi mana aikin nan da aka sai bayan an gama ɗaura aure na da ahmad na kwana bakwai shin kin amince ma za ku ki aikin nan kuwa babu irin shedancin da ban yi ba a harkar bariki bariki ji na yi sata na yi ƙurin kashe kai na yi damfara kashi-kashi ban san ya kasa sai dai amma wannan aikin da kuke so in muku ina matukar jin tsoron aikata shi wallahi ko tunowa na da abin sai in ji zuciyata tana bugawa da ƙarfi ba don komai ba sai don jin tsoron haduwata da ubangiji tabbas wannan zunubi ne babba da kuke so in aikata wanda har in mutu ba zan iya mantawa da shi haba haba sarauniyar bariki ni wallahi allah kin yi matukar ma bani mamaki wallahi ni kin ma bani kunya ai ni a na ko dan idan ya ganki sai ya rusuna ya sara miki shi ki hungule ce ma da kan zabo ban sani ba wannan dan kararramin zanabin har kike kabba ma shi kike kiran shi babba hm, kar ki manta fa miliyan talatin abba zai dauka ya baki idan kika gama wannan aiki kuma ma ya ce kafin ki fara aikin za ki ji alert na rabin kuɗin a ranar da aure na ya cika kwana bakwai kin amince za ki aikin nan ko kuma ba za ki Shi kenan, na amince zan yi. Haba, ko kefa sai yanzu na ji zance. Ke bari ki jin gaya miki gaskiya. Irin wannan damar su ɗaya tak take zuwa mutum. Kin san wani abu? Wallahi in da kin bari wannan damar ta wuce ki. To wallahi da ke da arziki sai dai ga ana yi. Ba ma wannan ba. Yanzu idan wannan rabin kuɗin sun shiga nawa ne nawa. to amma na ga ke ce suke yaron dukiyar nan me kuma zaki nema a na? Ha Tabbi jan wa ban iya wannan su duwar ba ba fa ki san da aikin nan ba ba ki san da alhaji ba ni ce nan fa na nemo ki aka baki aikin ai duk wani dan bariki ba shi da amana kuma ba shi da alkawari yanzu za ki gaya min kaso na ko kuma sai mun yi shi dalla-dalla a rubuce jaza'i fari da bala'i ce ke wallahi a kan kuɗi wallahi ki kira ni komai ma ai ni baran gaya miki in dai harka ce ta ƙarafa to wallahi ko iyaye na ba na daga musu ba mun gode ma Allah tunda mun tsallake mataki na farko mun yi sa'a malam kamil ya amince da wannan aure da za a yi domin a yanzu haka na aika masa da alheri mai tsoka kuma ya karba bayan ya karba ma sai da ya raka da godiya don haka ke farida da kai naka sai kun yi taka tsantsan daga nan har ya zuwa ranar da ango zai shigo cikin gidan don haka sai kun kiyaye kada ku yadda ku kuskuren da zai sa wani ya gano kullun da muka yi haba alhaji ai ka san ta bangare na ba za a taba samun matsala alhaji ni fari da nake ji anya za ta iya abubuwan da muka shirya mata da zarar kwanaki bakwan sun cika da daura aurenta alhaji haba alhaji cinnaka wai me ka dauke ni ne ni fa sai dai ka nuna min shekaru da riɗewa a duniya amma ba wai iya makirci da shirya tugu ba <laughs> hajjaji kenan ai kamar yadda kika ɓoye sunanki wanda aka san ki da shi wato hidaya kika raɗa kanki suna farida haka ni ma na ɓoye dukkanin kulle-kulle na na sirri ai kamar yadda na san wanda ya mutu ba zai dawo ba to haka na san sirri na ba zai taɓa ruwarewa ba hidaya maganar alhaji naka gaskiya ce domin ku mata kuna da rauni a bisa dukkanin al'amarin kuma kuna da mantuwa fiye da mu maza don haka ki kiyaye da kyau au kana kana da shakka a kaina kenan yanzu tun da muka fara wannan shirin akwai mahalukin da ya san alakar da ke tsakanina da kai ne banda cin naka gaskiya ba wanda ya sani haka hatta mai gadin gidan nan ma kwando muka kifa masa to bara ku ji na faɗa muku gaskiya ko babbar ƙawata alawiya ta garin nan bata san komai akan wannan al'amarin ba saboda na ɓoye na da kai abba ni na san da hakan kuma kin yi ƙoƙari kin kuma burge ni matukar birgiya sosai domin ba zan manta ba na san cewa bayan kwana biyu da dawowarmu daga abuja ta zo gidan nan san na zo Kano kuma har kika san inda nake kika kawo min ziyara yanzu. Haba Hidaya ai baki alkawari ba. Muna ga makaranta shikenan na daina samun ki a waya. Na je Abuja ya fi so goma tunda ba san gidanku ta ya zan ganki. Menene dalilin da ke baki neme ni a waya? Abin da yasa kika gaban kira ki ba wallahi waya ta ce ta lalace kuma kin ga anya anya ta ki gyaruwa kuma lamban ki akan wayan yake ba akan sim ɗina ba shi yasa ma kika gaban neme ki ba. tunda kina da lamba ta ni dai na rabu da ke akan saura sati biyu za a daura auren ki da wani wai shi ko alhaji abba ne kowa gaskiya ne an yi haka ai wannan auren fa ba a yi shi ba kin ga yanzu abba na ne ma ya dawo da ni nan Kano har ma ya bani manajan a kamfanin shi na sufuri Allah sarki da rabon za a sake saduwa je da zan wuce kawai daidai na hango kin fito daga cikin gidan nan a mota ma na ganki kin wuce shi yasa yau na dawo domin mu ga juna amma wani abu ya bani mamaki da na tambaye mai gari na ce na zo wurin hidaya sai ya ce da ni ba wata hidaya a gidan nan sai da nuna mishi hotonki a wayata sai yake ce da ni mai sunanki farida dama kin canjin suna ne ni da na ga ko a makaranta da hidaya kike amfani ai anan kano da farida aka sani a makaranta da can abuja kuwa da hidaya kowa ya sani ai kuwa ban san hakan ba yanzu dai babata ne ta aike ni asibiti zan kai wani sako zan dawo jibi sai nema in kai ki gidanmu yanzu ya batun auren ki kuma yaushe za yi bikin ki bari in mun sake haduwa za mu tattauna to ni zan wuce shikenan sai mun sake haduwa dan gode sai mun yi waya wannan ita ce kawarki ta nan Kano da ke bani labarinta? Eh ita ce. Amma abin da nake so. Da Allah ba na so ta san me ya faru tsakanina da ke a bani. Insha Allah ba za ta sani ba har abada. Kin bayanta. Yala mu kullum motar nan nake ta nema ban gani ba yana. A ciki aina aje shi. To a daidai na kika aji. Me bi yana kan don mu je. Ba na duba ne na gaban gani. Ai amma gaskiya bari da ke ki tana ja wallahi kina da wayo sosai yadda kika bagarar da kawan nan taki kuwa ta kasa gano komai akan lamarin abinda baka sani ba jikin naka farida ta samu horo daga wurina ne a rayuwar baya da ne da ita ka san an ce zama da maɗaukin kanwa yana kawo farin kai anya kuwa alhaji kai dai ka yarda da zance na farida fa tana da kwakwalwa kuma tana da basira sosai kuma alhaji fa tana da kaifin tunani da duk abubuwan da muka shirya da ita da tuni sun watse sai ta yi bulanda alhajin naka wannan karan fi ni gaskiya na yadda da zancen ka amma ba gaskiya ke ma bari da kai kwakwalwarki tana ta la la la la la la la la la la la la mana hidaya eh, Ba zana barki ba mahaɗin cikon rayuwata cikin zuwa. Allah wannan hoton na ninki na wani. ni ne yadda shi ɗazu sani ba ka ne to ni kuma ƙawata ne a cikin hoton me gamin ka da ita ta jikin hoton wannan ita ce wadda zan aura nan da kwana uku nan da kwana hudu hidaya za ta yi aure kuma bata gaya mun ba alhalin jiya mun haɗu hidaya kuma ai sunanta farida ba hidaya ba eh kuma haka ne a magaranta abuja da hidaya ake kiranta amma a nan kano farida ake kiranta tare muka yi abu zare ni da ita to ta wannan farida ta ba abu zariya ta ba bayar muka yi da ita kai abin da mamaki tabbas hidaya abu zare muka yi da ita ba abu ke ba to babu mamaki ina ganin waccan kawar taki ce ta kama da matar da zan aura ya haƙuri 'yan mata ba ni hoton tafi dama cewa na yi bari in zo har gida in same ka in ji shin ɗaura auren nan a gida na kake so a yi ko a masallacin juma'a haba alajin allah haba alajin allah ai tun da ka za a zo a nemi aure ba na ba kai ya kamata ka zaɓi inda za a yi malam kamilu abinda ka faɗi gaskiya amma ina neman alfarman kai wannan zaɓin da ka saboda ni na fi so in yi komai a bisa abin da hankalinka ya fi kwanciya alhajin allah kenan ai alhaji duk abin da kake so ni ma shi nake da dai shawara ka nema to da sun ba to kenan na baka dama ba ni shawarar taka to alhaji kai dai mutum ne na jama'a kuma allah ne san iya adadin mutanen da za su zo su halarci wannan ɗaurin aure manyan mutane za su zo motoci za su yawaita to zai fi kyau a kai ɗaurin auren masallacin juma'a domin mutane za su samu wurin fakin ɗin motoci wadatacce tabbas shawararka daidai ce kuma abin da ka faɗa shi za a yi shi sa aka ce duk mutumin da yake da hankali da ilimi to ya bambanta da na jahili wanda bai da ilimi lallai wannan shawarar taka da ita zan yi amfani saboda shi sa malamai da magada suka ce aiki da mai ilimi ya fi aiki da jahili gaskiyar magana na ji daɗin wannan magana saboda haka ni zan koma amma babu wani abu da ake da bukata wallahi alhaji babu komai ubangiji allah ya nuna mana lokacin kuma ya sa mana da ƙoshin lafiya to shiken gaskiya na ji daɗi sosai na gode ni zan koma a ba komai wallahi allah ya sa albarka to shi kenan na gode masha allah na gode kawata hmm? wallahi fa an yanka ta tashi to fa harka na neman kwaɗewa saboda ke kaɗai ce zaki ki iya kwantarwa da Ahmad hankali. Saboda wannan abokin nasa yana gab da bata mana dukan shirin. Nema abin ya bani tsoro tunda hamma kutar ya ga Alhaji Abba tare da mahaifin Ahmad. Na san ya gama wargaza mana komai. Don haka zai wuya auren nan ya kudu. Haba sarauniya bariki, kin manta cewa Ahmad ya yarda da ke ɗari bisa ɗari? ya riga ya gamsu cewa ke malama ce kina da ilimin taurari ko shakka ba na yi na tabbatar zai neme ki domin ki duba mishi al'amarin kin ga anan ne sai ki amfani da wannan damar ke kuma ki seta mana shi tabbas ya aminta da ni zan jarraba sa'ata a kansa a karo na biyu barka da zuwa usman barka ka da ahmad ahmad lafiya ka kira ni a wannan lokacin tunda ina fa lafiya akan aure na ne da wannan yar masu wallahi wasu abubuwa ne suke faruwa masu nuna alamar rashin gaskiya a tare da ita yarinyar da kuma mahaifinta na kira ki ne saboda ki duba ki gani shin akwai wani kullum boye ne da suke kulla mu amma ka san dama tun da farko da na gaya maka auren na faɗa maka akwai alkhairi a cikin sa ko kwarai kuwa kin tabbatar mun da haka shikenan ahmad duk da haka barin sake duba al'amarin karba ka ja guda uku aje mu abin na gaya maka farko shi na sake gani yanzu tabbas akwai gangarumin alkhairi a cikin aurenka da wannan yarinya duk wannan rawar zuciyar da mahaifinka ke da kuma wasu wasan da ake sa maka a cikin zuciya ba komai bane ce shirin makiyanka suna nan suna ta haɗa tugu da munafinci domin su lalata wannan auren ahmad kada ka sake ka kuskura wannan damar ta kubuce maka arziki ne nufo ka gadan gadan idan kuma kai suka ki makiya za su tunkuɗe shi husna na gode albarkacin kakanki ba zan taɓa bari wannan damar ta guje min ba to amma abin da nake so in sani shin akwai wani taimako da za ki ƙara bani don samun nasara akan wannan lamarin tunda allah ya haɗa mu da kai nake ta taimakonka baka sani ba kullum da daddare ina saka ka cikin addu'ata saboda mu aikinmu shine yaɗa alkhairi sannan kuma mu kawar da shiri karkara ma ahmad ko nan gaba na yi maka alƙawari zan ci gaba da baka taimako na gode husna allah ya miki albarka ga wannan kyayi kuɗin mota a'a ka bar shi ka sai wake da safe ka yi sadaka to na gode ki da gida rabona da kai fa mun kai kusan shekara ɗaya ba mu haɗu ba. Ofisa kenan. Mu ma da muke zaman kanmu muke wahalar gani na ku da kuke aikin sirri kaga ai gaskiya ne abin da ka faɗa na san banza ba ta kai zomo kasuwa me ke tafa da kai ai ka san abokina ahmad aminin nan nawa haba bukutar adu wanda ya san ka ya san ahmad saboda unguwar ku ɗaya kuma tare kuka taso tun kuruciya tare kuka yi firamare sakandare har da jami'a kullum kuna tare dare da rana kamar tif da taya gaskiya ne alhamdulillah na gode tun da har ka san ko me ke tsakaniya da shi to gaskiya ne ko bala'i na gaya tun karo shi zan yi kokari in ga na iya bakin kokari na akai kuma na san shi ma zai tari duk abin da ya tunkare ni a halin yanzu da kake gani muke ciki rayuwarsa tana cikin mummunan hadari wani mai shahurin attajiri ne yake so ya auren masa da yarsa bisa abubuwan da suke faruwa akwai zarge-zargen da nake da su ba don allah za a ba shi yarinyar ba domin me ina zargin akwai wasu makarkashiya a ciki da take ciki yarinyar ta ce wai makaranta ɗaya muka yi da ni da shi da ita kuma har muka gama makarantar ban taba ganin mai kama da fuskar ta a makarantar to amma ahmed din ya haɗu da wata ƙawarta ta gaya mai cewa ba biyu ke ta ba a biyu zariya ta kuma ba sunan ta farida ba sunan ta hidaya a matsayinka na ɗan sandan ciki ya za a yi ka binciko mana gaskiyar abin da ke tafiya hotel wannan aikin ba za ka iya biya na kuɗin da zan iya yi maka shi ba saboda wannan aiki ne mai wahalar da riski kuma yana da haɗari duk abin da ya samu ahmad kamar ya same ka ne don haka lallai zan taimaka amma ka sani akwai zirga-zirga da yawa a cikin aikin dole sai na ba da kuɗi a wasu guraren da zan je neman labari wannan ba matsala bane ba ai ina da akawun nan banka zan tura maka abin da ya samu yanzu wani mataki ne za ka ɗauka na farko a cikin wannan aiki zan fara ne da abu zaria domin a duba mini sunan wannan yarinya wacce ahmad zai aura da kuma shekarar da ta gama idan wannan ƙawar tata da ta tsinci ta gaskiya ta faɗa za mu gani a zafi. don har hoton su zan samo shi da kyau ofisa kai ne za ka fito mana da ƙullin boye a fi kuma wannan waye shi wannan shine ake kira da jamilu officer an sandan ciki ne kuma shi dan wani muktar ne abokin ahmad kuma shi ne wanda yake so ya je haccan makarantar mu ya biyu ya tabbatar da cewa wannan makarantar ne yana mai raya miki idan har ya samo wannan hujjar to wallahi shirin mu ya wargaji ina son ki hana faruwar wannan al'amarin kashe shi kuke so a yi ko kuma su kuke dora mishi bala'in da zai hana shi yin bincike akan hidaya ke baki san cewa kashe ɗan sanda matsala ba ne ai wannan tamkar mun gayyato ku koma ne cikin wannan harkallar tamu kawai so nake ki kafa mishi tarko wanda zai rike shi wuya ya kasa yin bincike akan wannan al'amarin namu <laughs> wannan ai mai sauƙi ne kamar shan ruwa amma in tambaye ki mana ta yaya kika san ofisa jamilu zai yi wannan binciken ai tun daga lokacin da maka ka fara shirin kulla aure tsakanina da ahmad na saka idanuna akan dukkanin wani wanda ya shafe shi musamman ma wannan abokin nashi muktar ai a cikin gidansu ahmad ma akwai cctv kyamara da na sa aka saka ba tare da sun sani ba kan wani abu da suke yi ina kallo Sanu. Da Allah don waka taimaka min wallahi kaya na da na cire ne na bar kudin mota na aji. Kuma yanzu babu kudin mota a gudu. Ok, ke ku ina za je? Girin gadin zan yi. saboda ni ɗaliba ta zan je can zauna da yi karatu. Ba matsala kan wata zo mu je na kai. To na gode. gode Allah ya saka Uwata, to ta ya za ki koma gida alhalin na san ba ki da kudin mota. Ai na Allah irinka ba sa karewa. Gaskiya ne, to bari na samu ladan kamar yadda na samu na farko. Haba yana. ɗari biyar nan ya yawa naira hamsin ne kada zai mai da ni gida ragowar canjin rike kya sha lemo a makaranta a wace makarantar kike karatu ba a nan kano nake yin karatu ba a abu zare nake karatu ok a abu kike yaushe za ki koma makaranta goban allah ya kai akwai abin da zai kai ni zariya gobe ba ni lambar warinki in ya so in na je sai na kira ki

wannan ya faɗo cikin tarko na in dai na shiga daji farauta ba na fitowa sai na kama gafiya gaskiya na yi mamaki da ke da ta jikin hotar kamannin kuɗi har sakkan tamkar a sake kara kuma ya ce daga nan zuwa kwana hudu za a ɗaura musu aure da shi da ita abin da ya sake ɗaure min kai ma ya ce wai sunanta farida kuma sannan na san ke ma ana kiran ki da sunan farida alawiya maganar gaskiya babu wata mai kama da ni ni din ce dai kuma gaskiya ne nan da kwana hudu za a daura min aure da wannan gayan dai da ki faɗi da shi ban gane ba to ina batun ɗaura auren da an ce zaki da alhaji abba wannan na abuja alawiya akwai wani kullum ɓoye a cikin aure na zan gaya miki wannan babban sirrin amma ki sani idan kika kuskura kika sanar da wani wannan sirrin to abu ɗaya zai faru da ke a cikin biyu ni fa kin sake saka ni a cikin duhu to menene zai faru abu ɗaya cikin biyu kwarai kuwa dan wallahi idan kika kuskura kika bayyana wannan sirrin to wallahi ko dai ki zama mahaukaciya ko kuma ki rasa rayuwarki gaba ɗaya baka hannu kana nokiya dole ne na nokiya ne na akan wani dalilin zaka je ka samu mahaifina ka gaya min mahaifin yarinyar nan ba shi da kirki ka ji daɗi yanzu gashi ya bijiri ya ce ba za a yi aure na da wannan yarinyar ba dama haka kake so har sai ya ƙara yin bincike to menene laifi dan ya ce zai ƙara yin wani binciken ai bin ga abin laifi ba tabbas yanzu na gano manufarka kawai kana yi min bakin ciki ne da hasada saboda kaga na samu aiki mai kyau an bani mota kuma za a aura min kyakkyawar yarinya irin masu kuɗi kai fa tun da muka gama makaranta kake neman aikin baka samu ba sai aikin leburanci kawai kake yi kuma gashi ko tsayayyar budurwa baka da ita ni kuma gashi na samu wato kana so ka gana dawo kamar kai ko Ahmad soyayya ce ta sa idan ka ya rufe har kake iya gaya min waɗannan maganganun ko dai wani ne ya zaga ka ban sani ba a rayuwa ka taimake ni na taimake ka ban taba cutar da kai daidai da kwayar zarra ba kai ko yaya ma ban taba cutar da kai wanne ya sa ma zuciyarka ta saka ma mummunan zato a kaina kaga malam ka gaya min wata magana banza saboda ni a zahiri na ga munufakka to ina so in faɗa ma wata magana guda daya daga yau babu ni babu kai inda nake ma kakka kara zuwa ka manta cewa ka taɓa sani na ko kuma ka taɓa gani na a rayuwarka a yau din nan na kashe alakan mu kuma na datse abotar mu daga yau din nan ba za ka ƙara gani na ba Ahmad! Ahmad! ilimi ga ka cikakken dan birni amma sai tsoron kamar fara kura sadiya ai ina ganin babu wata halaka tsakanin buri da gada akan wani dalili yaran ki za su tare mun hanya <laughs> daɗin mai ilimi kenan saboda ya san cewa koyaushe mata mai baya bata yau shekara nawa ina da kwan soyayyaka a zuciyata da hanyar da zan bullo maka akan ka so ni amma kaki na bi ka amma kaki kana ganin zan kyale ka ne ka yi soyayya da wata alhalin ina ji ina gani in dai ina numfashi a doron ƙasa ba zan taɓa barin ka auri wata ba, sai ni haba sadiya wannan wace irin rayuwa ce haka ke kanki kin sani cewa ni da ke bamu dace ba Luke, ni fa na samu tarbiyya a gidanmu ko sigari ba na sha kuma na san kin san cewar ina da ilimi na arabiya da na zamani ke kuwa ba a rabu ba boko sai shaye-shaye da rayuwa ta daba kina mace amma kullum a cikin 'yan daba kike ta haka zan yadda ki zama abociyar rayuwata? Ibin iso za na zo fadar ki hidaya tauraruwar mata.